ana gab da yin adabo da shekara ta 2014 mahara 'yan kunar bakin wake sun ba da goron sabon shekara ta 2015 da kaddamar da bama-bamai da harbe-harben bindigogi a kofar kwatagadin barikin soji da ke garin gombe bincike ya bayyana cewa harin da 'yan kunar bakin waken suka kai ba su sami nasarar shiga cikin barikin sojin ba ga dai abin da wasu suka shaida mini a hirata da su tarho. a ta ina kuma a hali fara ki barikin soja bakin gate su eh wallahi ya tashi da talin takwas nan daga baya sake tashi kuma wani sake tashi sai ya harbe da canjin na faya ne da aka yi to musan dai mutu na wasu ga mutu ba kuwa akwai mutu ko akwai jikata musan ne eh. tun da nasu ne abin ya faru wallahi eh, to kaman wani hali kenan ake ciki kowa ya gudu gida ya tafi gida ya ja kwanta ya rufe gidansa zai abin da ake ciki na wallahi na dai Allah dai ya kawo mana saukin halin ba wani abu wallahi harbe harbe ne kuma da fashe fashe dai kaman karan bama bama haka to ne unguwa ne kenan kuke jin wannan fashe fashen haka wance wajen state locus ne haka abun kuma kaman ya shafi mami market na soja ne eh. yadda dai ake samun labari yanzu da yake yanzu kana cikin garin gombe na hali jama'a suke ciki jama'a kowa na ta gudu kowa na neman mafaka ana ta watsawa a garin da yanzu ba mu ma mu ni ma yanzu ga ni na kama hannun garin mu yana gudu akwai wani fashewa ne muka ji ta da shi ne na son ku zama tun da zan to ana gida yanzu nake yi isuwa nace ko ka ji labari fashewa kamar na bom wani fashewa ne karfi sannan kuma muna ta ji harbin bindiga da su a ta wani ku kuke ji wajen fatakan ne ami baras kenan Eh. Tunzu ya yanayin ganin cikin Gombe yake? Eh, yanzu dai mutane ko an yi ta gudu mutane an shiga gida. Mutane kaɗan ne suke yawo akan hanya. Wani wanda yake kusa da wurin da aka kai harin ya shaida mini cewa ya gaggawar ɗan ƙunar bakin wake guda da na soja. Eh, ok, suicide na soja. Idan ba manta ba, wata mace ta kai hari a cikin barikin sojin kwanakin baya, a yayin da shekarun jiya wasu 'yan ƙunar bakin waken sun rasa rayukansu a wani yunkurin da bai yi nasara ba abdulhamid muhammad mura amurka daga gombe a najeriya